wasu ɗimbin majinyata kenan da suka yi dafife a jalin gwafa da jihar taraba domin aikin jinya kyauta da gwamnatin jihar ta gudanar da zuma tallafa masu karamin karfi an dai gudanar da wannan aiki ne ma a babban asibitin kwararru da ke jalingo inda aka yi wasu aiki na cututtukan da ke damun su yayin da wasu da dama ko suka samu magunguna dr ranyan akafa shi jagoranci wannan aiki ya ce sun shafe kimanin kwanaki uku suna wannan aiki kuma kawo yanzu sun bai wa majinyata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin magunguna baya ga majinyata sama da ashirin da aka yi wa tiyata. ok wani muka ba su magunguna dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wanda aka muka gansu kenan wanda muka yi musu tiyata kuma sun fi talatin. kusa dai talatin zuwa arba'in ko da shike statistics yanzu babu a don ba mu gama aiki ko ba amma malaria typhoid rashin haifuwa ciwon yara don yanzu lokacin yawanci malaria typhoid hawan jini ulcer diabetes and then su eh, kankan ciwo masu bukatan tiyata kamar su appendix hania har na haifuwa har kaban ciki su ne a cikin wani muna musu tiyata a wannan aiki. To wai ko su a suka fi cin gajiyar wannan aiki ga dai dokta a kafan. To a na in an je mata sun fi yawa ko yanzu kana gani ma yawancin mata ne. mata nan ma suna gani eh, suna nan eh, uku bisa kan hudu a jami'a mutane suka taruwa mata dai da yara su suka fi yawa akan mazan shi ma wannan jami'in jinyar makil Magari da ke cikin likitocin da suke gudanar da wannan aiki ya ce yanzu haka ma akwai marasa galiu da dama da ke bukata a duba su amma don talauci ya yi ma mutane yawa yanzu ne zaka inda ka fita wai zaka ga mutane dubbai suna na suna jibi suna jira ayi musu amma because resources namu ba zai kai ba so that's why we limited to the number da muke so nan eh muka takaita number da muke so nan don mutum zamu yi duka ba mu da karfi in haka ba amma cikin haka sai mu yi kwana kwana uku na kwana uku nan duka da karfin ya kai zamu saya wurin a yanzu haka ina ɗaya daga cikin ɗakunan da ake gudanar da wannan aiki bari mu ji ta bakin wasu da suka zo Fatima Haruna. Eh na bi layi. Eh na samu ganin likita. Omega. Ya de. Sura na Vestina Antoni. Kafa ne ya ciwo shi da na zo a duba ni. Kyauta ne za a duba mu. na Silas Peter. Na karba magani kwarai da gaske. Magani ne na hepatitis da kuma magani na ulcer da kuma magani na malaria. kai ban samu magani ba ni ka gashin na ta layi to gashi nan dai ana ta abin nan Allah zai ba mu sa kwana na yau nawa kwana na hudu na nan ko magani ban samu ba wallahi yanzu gashi mun cika dakin magani ban samu ba kwana na fa'i uku ina kwana nan dukan mu nan ai mun zo neman maganin ne an karbi kati an kira wa'yansu akwai wata security tana na bakin kofar ta kira wa'yanda aka karbi kati suna shiga nan kuma wannan ta zo nan tana ba mu katin wa'yanda ba mu samu katin mu ya zo hannun mu ta ba mu in muka zo muka ga ribibiye mana yawa tunda dokta ya riga mu sai mu je mu nemi irin maganin mu saya abin mu kaga mu rabu da wannan irin shiriri ta tun da abubuwa ya kasa tafiya kita ya ce in zo karbi magani ne gashi katin na can an rike ni gashi ni na tsufa ina nan na wahala tun da ba ni kadai ba fata na kowa ya samu ayo taimako ne matsalar talauci da rashin masu gidan rana wato kuɗi na ko cikin matsalar da ke hana wasu zuwa asibiti a Najeriya yayin da a wasu asibitocin babu ƙwararrun likitoci da magunguna duk da makudan kudaden da jihohi ke cewa suna kashewa a harkar kiwon lafiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya